Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 25 da kuma mita 19. Kai tsaye jamhuriyar Nijar kuna iya jin wannan shiri a yamaya gidan rediyon BOA Africa kan mita 200.5 da kuma tashoshin rediyo amfani FM da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol FM da kuma niyya. A yanar intanet ma kuna iya jin duk lokacin da ake bukata sashen Hausa da kam ko kuma Hausa da kam. jama'a masu sauran mu assalamu alaikum tare da sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a daidai wannan lokaci. Ba labaran duniya za mu kawo muku shirin tsintsiya na Jummai Ali da kuma jawabai daga dattijan arewacin Najeriya da Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar. Yanzu sai ku gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Jiragen yakin kasar Turkiyya sun kai hari kan sojojin gwamnatin Siriya a yau dinnan Asabar a cewar wato a yankin Afrin na arewa maso yammacin Siriya da ke hannun Kurdawa suka hallaka mayaka akalla 36 a cewar kungiyar rajin kare 'yancin ɗan adam a Siriya. Dakarun SDF sun tabbatar cewa Turkiyya ta kai harin jiragen yaƙi a wani bayanin da ta yi. amma bata ko ba su ambaci mace-mace ko faɗin inda harin ya auku ba. SDF dai haɗakar mayaƙa ce da ke ƙarƙashin jagorancin babbar ƙungiyar mayaƙan ƙurdawa ta YPG. Ƙungiyar kare 'yancin ɗan adam ɗin mai harkwata a Birtaniya, ta ce wannan ne karo na uku da aka kai hari kan sojojin gwamnatin Siriya a wannan yankin a cikin sa'o'i ƙasa da 48. sojojin gwamnatin siriya sun je afirin ne makon jiya don su taimaka ma dakarun ypg wata guda bayan da kurdawan suka buƙaci a kai musu ɗauki tun bayan da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan turkiya suka fara kai farmaki kan afirin ranar 20 ga watan janairu sun yi ta dannawa gaba-gaba Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce shirin sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na kai ziyara Afirka. Wata dama ce ta jaddada matsayin Amurka na mai taka muhimmiyar rawa wajen ƙarfafa gwiwar nahiyar da kuma jaddada muhimmancin cuɗanya da juna. Ba kawai kan batun bunƙasa tattalin arziki da cinikayya ba, amma har ma da batun girke mashahuran madahun ci gaba. da tsarin shugabanci da tsaro da kuma 'yancin ɗan adam a cewar jami'in a yayin hira da 'yan jarida jiya jama'a yayin da ya kai ziyara afirka talasan zai gana da shugabannin kasashen chadi da jibuti da habasha da kenya da kuma najeriya duk a yayin wannan ziyarar da zai fara ranar 6 zuwa ranar 13 ga watan nan na maris to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc Ƙasar China ta yi gargaɗi cewa za a fuskanci abin da ta kira gagarumin sakamako a tsarin cinikayyar duniya. Muddin dai shugaban Amurka Donald Trump ya aiwatar da shirinsa na sa haraji kan ƙarafan ƙasashen waje da kashi 25 cikin 100 da kuma dalmar ƙasashen waje da kashi 10 cikin 100. Wang Jehun, shugaban ma'aikatar cinikayyar China ya faɗa a wani bayaninsa na daren jiya Juma'a cewa labudda wannan haraji zai yi abin da ya kira matuƙar illa ga tsare-tsaren kasuwanci da cinikayyar ƙasashe kamar yadda tsarin cinikayyar duniya na wto ya tanada kuma zai kawo rudami sosai ga yanayin cinikayyar duniya kamar yadda aka sani a yanzu jami'in na ƙasar china ya ce idan wannan matakin na amurka ya yi illa ga muradun china ƙasar china za ta haɗa kai da sauran ƙasashen da abin ya shafa wajen mai da martani don kare 'yancinsu da kuma muradunsu. A halin da ake ciki kuma, Firaministan Canada Justin Trudeau ya ce wannan shiri na Trump na sa haraji ba fa za a yarda da shi ba. Trudeau ya faɗi jiya jama'a cewa a shirye yake kare masana'antun Canada. Ƙasar Canada dai ita ce ta fi shigo da dalma da ƙarafa cikin Amurka. ana saura kwana guda a fara kada ƙuri'a a zaben ƙasar italiya wanda ya zo da kamfe mai cike da kalaman ƙyamar baƙin haure da kuma tashe-tashen hankula shugaban jam'iyyar Demokarar mai tsaka-tsakin ra'ayi kuma tsohon firaminista matteo renzi ya yi gargaɗi ga masu kaɗa ƙuri'a cewa ƙasar italiya na gab da faɗawa hannun masu tsoron ra'ayi da kuma haɗarin wasu masu son burge jama'a kawai wanda hakan zai jefa ƙasar cikin yanayin durƙusasshen tattalin arziki irin na ƙasar girka ya ce babban zaben na gobe lahadi zaɓi ne tsakanin tayin masu son kawo ci gaban tattalin arziki da kuma na masu son kawo rudami a tsarin tattalin arzikin ƙasar. ina mai gaya ma waɗanda ba su riga sun yanke shawara ba da cewa wannan zaɓe na da muhimmanci fiye da yadda suka sani wannan zaɓen na babban bambanci ne tsakanin 'yan rajin bunƙasa tattalin arziki da kuma masu tsoron ra'ayi a cewar ranzi masu adawa da shi a haɗakar 'yan ra'ayin riƙau waɗanda ke ƙarƙashin jagorancin mutumin da ya taɓa zama firaminista har sau uku salvio berlusconi wanda waɗanda suka haɗa da jam'iyyar forza Italia da jam'iyyar lega mai kyamar bakin haure na su wato ta su matteo salvini sun mai da martani labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc ibrahim ka almasi garba ya gabatar. masu tsaro yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jumali gare ki. Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To, mun ji ra'ayin wasu makiyaya da manoma daga ɓangaren Plateau kan koshin ƙoƙarin da ake ko kuma magatun da ake ta cacar baki a kai na warewa makiyaya wurin kiwo zai sa zama zaman lafiya a tsakaninsu. haka kuma mun ji ra'ayin wasu makiyaya daga da manoma daga bangaren abuja to yau su kuma bangaren jihar kaduna menene ra'ayinsu wakilin sashen hausa isa lawal ikra shi ya tattaki ya samo mana waɗannan ra'ayi kamar haka sunana ishaq ibrahim gaskiya mu hakan nan da aka shiryo da gaskiya bai yi mana ba muna so a kare mutuncin mu na filatance a yi mana labuka a bar mana makiyaya makiyaya a mu sabida da rigimomin nan da muke yi da hausawa da filani to wannan rigima tana haifar da matsaloli to kako mu muna so yanzu a zauna lafiya dan fitar mana da jan labukan mu ko dai da shanu yanzu sun kai ba irin da ba sosai amma muna son zaman lafiya ne da mu da manoma malam musa to ni abin da nake gani anan nan idan aka tsare mu gwamnati za ta iya mana komi da komi har da inda dabbobin mu za su abincin da za su je za a iya bamu in aka ce mu daina yawo za a iya mana komi da komi a hana su yawo gaba daya killace mu ce mu zauna wuri daya tsakani da Allah dole ne a ban mu yawo a Najeriya duk inda ya kamata mu taka saboda dabbobin mu ke yawo ba wai don wani abu bane don mun dogara da Allah mun dogara da wannan dabbobin namu idan in dai in suri min jairi go in fara kimin saboda don min dogari ina'i in yamke min iyarke min komi da komi gwamnati wata wadan kimin wacce ɗawainiya amin domin Allah sabo inohun ba min bawata da ba gwamnati nani kuma iwa waɗan kimin nohun. wa Abubakar ya kamata dai a su dai inda inda aka san su a basu a daji. Shi gaba da kiwon su a daji. Kiya mu dai gaskiya muna tsoro kada a tsare mu kuma ba mu samu wurin kiwo ba tunda ba wanda baya son zaman lafiya to amma kaga kana da dabbobinka a daji ba mamaki gwamnati bai san da kai ba kana yana kana shan kana da harkokinka a daji shi zai ce zai maka wani abu kuma bai yi ba irin shi muke tsoro yusufa ibrahim eh, gaskiya tsakani da allah Abinda aka ce za a mana ba yi ba saboda muna so mu sami zaman na lafiya kamar yadda abubuwan nan suka taso haka mu ma ba da son mu ba Abinda muke so a fita mana da labukan mu inda za mu yi kyau da mu da manoma duka a samu a zamna lafiya da duk wani abin da zai taso kaga in kana da labi kana da shanunka za ka bi ka wuce ba tare da he ka taba manomi ba a fitan mana da labuka da mashayar ruwa duka an tattoshe mana ba mu da sukuni wani gurin he ka taho za ka je ban ruwa ba za ka sami gurin bi ba kaga dole ka bi inda ba a so mu ma tsakani da Allah wannan noma da ake yi mu ma me muke shi in ba noman ba ita saniya in kana da ita kaga ba za ka yanka ka shi ba noman nan shi ne kai mun fi son zaman lafiya sunana yahaya muhammad daga nan marban jos katabu eh gaskiya idan ma aka yi hakan yana da kyau amma abu ne wanda ba ma zai yiwu ba sabidi da shi makiyayi an san shi ne dole sai ya fita da shanun shi shanun sun samu ciyayin da za su ci inda rani ne kuma su samu karen da za su ci to yanzu akwai matsalolin da suke faruwa a ƙasar nan ka san tsohon burtulinka wanda ka sani kana bi kana wucewa kaka da kakanni sai ka zo ka tarar da an cingashe wurin an mai da shi gidan gona ko kuma wani babban ma'aikata haka to wannan abun gaskiya na shi mana tuwo a ƙuriya kuma a wajen inda muke zuwa muna ba mu ruwa mafi akasari yanzu idan ka je duk wani magangari an kashe wuri an mai da wurin gonaki sunana abubakar alhaji usman yalle gaskiya wannan abun ba zai yi ba saboda na san halin gwamnatin najeriya ko an fara in wani ya zo zai rushe wannan lamarin saboda haka ba zai yi ba ni ban goyi ba wannan abun ba amma da za a tsaya tsaye irin na mai daka da abun zai yi kuma an ka duba yanzu akwai ma'aikatoshin gwamnatoshin da dama gurare da dama da gidajen gonakin dabbobi da ake yi na masu kuɗi kaga da dama in sun zo sun samu fulani a guri koran kare ake musu to mu gaskiya ba mu da koyon baya wannan abun don haka muna ganin in dai da za a inganta labuka to kawai ko da ba a keɓance mu guri guda ba a dai ba da tsaro ko ina wannan abun zai fi kyau a bar kowa ya walwala inda yake so suna aliyu yakubu eh, eh abin yasa su makiyaya suna da laifi laifin su idan sa shi gonar mutum ba sanar da shi cewa za su shiga sai dai kawai gan sun faɗo gonar shi kuma za ka yi shuka ka kashe kuɗi amfanin gona ya yaɗu sai ya yaɗu ka ga an turo an sun turo shanun su cikin gonanka suna maka ɓanna a wannan ba adalci ne sannan kuma bayan amfani ka kauda amfanin ka ka tafi irin abin da ka bari wanda kana son kai ma kana da irin kana kiwon awaki ko tumaki a gida ya kamata su samu albarkacin wannan abin su zo ka dauko musu abin gonan nan ka kai musu ba sai ka siya ba za su zo su kora shanu gonan ka su cinye bayan sun cinye ma su kona saboda mugunta sunana Ibrahim Mustapha to alhamdulillah ni ina ganin duk da kidai ni manomi ne amma akwai kalubale wanda mu kama manoma akwai ta gefen da muke da laifi saboda akwai hanyoyi wanda zaka ga cewa fulani ya kamata a ce an dan saka musu hanyar da za su iya rabawa su wuce ba a saka musu mu kan manoman mukan kure to idan ku har za mu kure irin wannan wurare dole ne a samu irin wannan matsaloli amma an hakika gaskiyar magana shi ne wannan tsari da gwamnati take so ta yi na killace su wuri daya abu ne mai kyau in aka yi hakan an musu adalci kuma su ma su samu damar aiwatar da kiwon su a bisa adalci ba tare da yawan hayaniya hayaniya ba. Salamu alaikum Umar Jefa mai suna Umar Jefa kenan a garin Raban Jos. Gaskiya su kansu an dan shiga haƙƙin su inda zamu wa kan adalci. saboda akwai wuraren burtale da muka sai a da burtali burtali ana da masa burtalin su a su ma ba su haƙin su akasari da yawa sai an haida burtali sai ga mu manoma an zo an zo an kinsa samu da ba san burtalin ne ba sai a yanka wuri kusa ga burtalin nasu a ba mutum ko a sai da wani mai kuɗi wurin ya zo ya gona ba tare da shi ma ya san burtali ba ne saboda kowa a yi adalci a maida mai haƙƙinsa a haɗa kowa haƙƙi haƙƙinsa sannan idan aka kai haka sai a ɗauki wannan matakin saboda tara su wuri ɗaya tsakani da Allah su ma an shiga nasu haƙƙi bulati da ya sabu a ware mashi wuri nashi na kan shi ya yi tafiya inda yake so ya saki dabbobin su yi kiyo dabba an kuma an killace ta wuri ɗaya gaskiya akwai matsala akwai gyara ni ne dr adamar puntuwa a gaskiya manoma ya kamata keɓe musu kamar yawa burtali yanda masu kiwo idan su taho za su wuce ba tare da sun shiga cikin amfanin gona ba su kuma hilani su rika karewa amfanin gona saboda a zauna lafiya da jama'a. A sunana Alhaji Ayuba mai da akwai funtuwa. Gaskiya a wannan lokacin da muke Fulani suna cutawa manoma domin rashin abinci Allah shiga haƙƙinsu ba fita masu da bartali yakan sa suna shigowa gonaki amma kamar mafi akasari mutane da dama masu fidda hanyar da shanu za su wuce sukan samun yawan rashin yin ɓanna A ni kankin na gaskiya bana na samu sauki a fannin gona na sakamakon fitar da hanyar shanu da na yi gaskiya na samu saukin bana manoma ubangiji Allah ba mu dama da iko mu kamanta bakin gaskiya mu gurin wakilin yaran mu babu laifi idan ya gagare shi hukuma abin da ya sawaka kenan a shirin a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin makiyaya da manoma a kan ko kokarin da ake yi na warewa makiyaya wurin kiwo zai sa a sami zaman lafiya a tsakaninsu a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa isa lawal ikara din mai alike cewa a tunafa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. Ku garzayo ku amsa kirana. Maganganun da na zazzana. Najeriya haɗin kan juna dare da rana. Shi za mu sa gaba ba zancen takaddama ba. Sun tsaya mu daurin kiraya babu wari. mu daina yanga mu tabbatar muna son junan mu ba mu rabe ba ba mu rabe ba ba mu rabe yare dukan ku na yi kiran ku ba wanda zan rage a cikin ku ku ba mu digadin kan junan ku ne nufina mu tabbatar muna son junan mu ba mu rabe ba ba mu rabe ba Haka nan masu iya magana ke cewa da na gaba akan zarfin ruwa ga Ibrahim ka almasi garba da shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba sharar fagen ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Jam'iyyar APC ta tabbatarwa shugaba Buhari tikitin takarar 2019 ba hamayya. Sakataren jam'iyyar Mai Malabu ne ya gwada shugaba Buhari. Tafiyar da kasan nan da shugaba Muhammadu Buhari yake yi shi ke tallata jam'iyyar nan. 2015 nan da kuɗi za ta yi tasiri da shugaban Muhammadu Buhari bai ci zaɓe ba. Hukumar zaɓe ta fidda jadawalin zaɓe har shekara ta 2055. Aliyu Bello ne kakakin hukumar. Lokutan da za a yi zaɓe in za a tsaye da shi a ranakun ya zama ranar Asabar ta biyu ta watan Fabrairun shekarar zaɓe. dan shugaba Buhari wato Yusuf ya dawo gida daga jinyar hatsarin babur da ta kai shi har ketare. Karshe da gwamnatin Najeriya ta ba ministoci umarnin rantsar da shugabannin hukumin gwamnati 209 bayan samun cikas na sanya sunayen marigaya ga minista Hadi Sirka. a faɗi su kuma kai su su kuma su gaba da aiki. An gudanar da taron farfaɗo da tafkin Chadi da ya tsolance. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja. Yanzu kan bari mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau da dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe, wanda zai gabatar da kashi na ɗaya na jawabinsa yau, da kuma rabaran Audu Bakwai daga Katsina, wanda zai maimaita jawabinsa ga Sheikh Kabiru Gombe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. abin da nake so ko yan uwa yan arewa ko fahimta shine ubangiji madaukakin sarki ya ajiye mu a wannan yanki na duniya a na arewacin najeriya kuma ya ajiye mu musulmi da kiristoci haka ubangiji yake so ya mun zauna ko mun zauna na shashi a ajiye mu inda ubangiji yana so ya ga musulmi zalla ne kawai a wannan yanki yana iya ajiye musulmi zalla idan kiristoci zalla yake so ya gani a wannan yanki yana iya a kiristoci zalla dan zama ga wasu sassa na duniya amma mu ubangiji haka ya zaba babu wani dalili ko na hankali ko na addini ko na shari'a sa musulmi a gashi yana faɗa da kirista ko kirista na faɗa da musulmi balle a kai ga kashe juna ko kuma a kai ga kone-konen dukiya a mai da kai baya a tashi daga rayuwa ta dan adam a koma ma wata irin rayuwa daban in ka ga musulmi da kirista ana faɗa to ɗayan uku ne ya faru abu na farko ko dai shi musulmin bai san musuluncin ba abu na biyu ko kiristan bai san addinin sa na kirista ba abu na uku ko kuma akwai wani mugu a gefe saboda bukatarsa ta duniya ko bukatarsa ta siyasa ko wata bukatarsa ta daban ta ya cutar da wayannan bangarori guda biyu a nan ne za a yi haɗa su fada Allah madaukin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma yace wa tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu ina nasara a dukkan al'ummar ake da su a duniya yahudawa da mushirikai da majusawa da sauran al'umma sai allah maɗaukin sarki ce babu waɗanda suka fi kusa da musulmi wajen nuna soyayya da ƙaura allah maɗaukin sarki ce kamar kiristoci to idan haka ne bangare ne zai sace kirista da musulmi suna faɗa in dai ba mai nuna wa musulmi da ƙauna da soyayya kamar kirista kamar da qur'ani tabbata dalili na gaba allah maɗaukin sarki ce zalika bi annahum kisifina wa ruhbanan wa annahum la yastakbirun Allah madaukin sarki ce dalilin da yasa ake fitar zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana da kauna da zaman mutunci tsakanin musulmi da kirista shine a cikin kiristoci akwai masu ilimi kenan duk al'ummar da aka santa da ilimi ba a santa da neman tashi hankali ba jahilci shi yake kawo kashe-kashe jahilci shi yake kawo fada shi yake kawo kone-kone ba ilimi ba dalili na uku sai Allah ya ce rubanan a cikin kiristoci akwai masu kokarin bauta duk wanda yake so ya kadaita ya bauta wa ubangiji ba zai nemi a yi rigima ba domin ba a samun damar yin bota ga ubangiji sai an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali sai Allah ya ce wa annahum la yastakbiru sannan kiristoci ba masu girman kai bane a ka'ida mutumin da ke da girman kai shi yake da wahalar zama shi yake da wahalar sha'ani zama da shi sai an samu cece kuce zama da shi sai an samu rashin kwanciyar hankali sai an samu rashin zaman lafiya Allah ya ce su kiristoci ba su da wannan magana ashe wannan yana nuna muku kirista ya san addinin kiristanci musulmi ya san addinin musulunci ba dalilin da zai sa shi fara tsakani bayan wannan Allah madaukakin sarki da ya zo ya magana akan alaƙar musulmi da kiristoci da yadda suke zama Allah ya yi magana akan Annabi Isa dan Maryam sai ce waje Allah fi qulubil ladina tabauhu ra'afatan wa rahma Allah yake waɗanda suka bi Annabi Isa dan Maryam kada su ne kiristoci sai Allah ya ce mun sanya a cikin zuciyarsu mun sanya tausayi ya za mutumin da Allah ya sanya tausayi a cikin zuciyarsa a ce zai kwanta da ɗan adam ya yanka waɗanda zai yi ba ya za a mutumin da Allah ya tausi a zuciyarsa a ce zai ɗauki wuta ya saka ya kora zuciyar ɗan adam wannan ba zai yi ba Allah yake to mabiya alaihi isa Allah ya sanya tausi a cikin zuciyarsu wa rahama sannan Allah ya sa rahama a cikin zuciyarsu wanda ba shaida ce da Allah yake bayarwa akan kyautoci wajen alaƙa su da musulmai a cikin alƙur'ani mai girma Allah ce ya sanya rahama da jin kai a cikin zuciyar waɗanda suka yi annabi isa idan haka ne ban da za a yi a samu rigima tsakanin irin waɗannan mutane da waɗanda suka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan bayan wannan a cikin sosul ma'ida da Allah ya zo magana akan alaka tsakanin musulmai da kirista sai Allah madaukin sarki yake cewa wal muhsanat min al mu'minat wal muhsanat min alladhina utul kitaba min qablikum Allah yake kamar yadda musulmi na halatta maka auren musulma yar uwarka to haka nan na halatta maka auren kirista wacce take kamanniya na halatta maka aurenta. Shi kuwa rabaran Audu bakwai cewa yi. Salamu alaikum ‘yan uwa na ‘yan Najeriya. Ba abin da ya dace tsakanin kuɗin banda ku haƙuri da juna. In an kashe Bahaushe an kashe ɗan Najeriya. Idan an kashe ɗan jikun an kashe ɗan Najeriya. In an kashe Bahilla ce an kashe ɗan Najeriya. Don haka ba abin da ya dace tsakanin kuɗin banda ku haƙuri da juna. ku ba kowa haƙƙinsa hayanar da ke faruwa manomi ba zai yi ba ba makiyayi makiyayi ba zai yi ba ba manomi dukkanmu muna buƙatar juna saboda haka haƙuri ne ya kamata mu yi da juna irin abubuwan da ke faruwa tsakanin 'yan banga da barayi ya kamata irin waɗannan abubuwa su kawu hukuma ta ɗauki matakin da ya dace akan mara gaskiya mai gaskiya kuma ya kawo ma hukuma hukuma kuma ta bi ka'ida ta bi kadi domin littafi mai tsarki ya ce ku ba kowa haƙinsa mara gaskiya a ba shi rashin gaskiyar shi mai gaskiya kuma a tabbatar mashi da gaskiya shi ba daɗi ka ji can kwaram can kwaram haka to duka dai najeriya ce wannan shugaban ƙasa mu ne mashi addu'a don allah ya bishe shi don allah ya zauna da ƙasar lafiya wanda ya kamata su yi magana hukuma ya kamata tana magana kuma ta tsauta da zafi akan mara gaskiya wani lokaci abin da ke faruwa sai tsaya ma gaskiya hukuma fa hukuma ce daga allah da ya sai hukuma kuma allah da ya kuma shi ya sa hukuma kuma ya yarda hukuma kuma ta amin ta hukuncin da ya kamata shugaban kasa yadda ake yabanka mai adalci to ka ci gaba da adalci kuma gwamnoni ya kamata ku ba sahu ku yi abin da ya kamata da nan muke kira da iyaye a kwafi 'ya'ya 'ya'ya su yi abin da ya wajaba 'ya'ya mu zama da biyayya ga iyayenmu iyaye ku yi abin da ya kamata a kan zancen haihuwa malamai ku faɗi gaskiya cikin wa'azinku yadda Allah ya nuna muku. To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Tsohon shahararren ɗan wasan Najeriya Jeje Okocha ya sami shiga a jerin sunayen tsofaffin zaratan 'yan wasa na gasar bundesliga ta kasar jamus sakamakon shahara da ficen da ya yi sa'ad da yake taka leda a kungiyar frankfurt daga shekara ta 1992 zuwa da 96 okocha dan shekaru 44 ya sami jefa wa kungiyar kwallaye 18 a cikin wasanni 90 haka kuma bisa la'akari da kwarewar da ya nuna ta yanka da rarraba kwallo hukumar gudanarwar ta gasar bundesliga ta naɗa shi a zaman ɗaya daga cikin jakadunta an cimma matsayar yin amfani da tsarin alkalancin wasa ta hoton bidiyo a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya da za a gudanar bana a kasar rasha membobin majalisar gudanarwar hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ga baki ɗayansu suka amince da wannan matsayar da cewa za a yi amfani da tsarin a na dindindin a gasar a wani taro da suka gudanar yau a shirkutar hukumar da ke birnin zurich an yi gwajin tsarin a wasu gasannin turai a wannan kakar wasannin to amma sakamakon gwajin ya janyo cece kuce a baya-bayan nan kuma tsohon shugaban fifa sep blatter ya yi kira da kada a yi amfani da tsarin a gasar sakamakon korafe-korafen da ake ta yi a kansa kasar iran za ta ɗage takunkumin da take yi wa mata na halartar filayen wasa domin kallon wasanni shugaban hukumar kwallon duniya fifa gianni infantino ya ce yana da yakinin cewa za a baiwa mata masoya ƙwallon kafa a ƙasar damar zuwa kallon wasanni wanda zai kawo ƙarshen haramcin da ake yi musu tun daga shekara ta 1979 ƙungiyar paris saint-germain ta ƙasar faransa ta ce an sami nasarar aikin tiyata da aka yi wa shahararren ɗan wasanta nema a yau asabar kwararren likitan kungiyar kwallon kafar kasar brazil rodrigo lasma shine ya yi wa nema aikin a tafin kafarsa ta dama wanda ake sa ran zai kwashe tsawon watanni uku yana jinyar raunin a ingila kungiyar swansea city ta fita daga ajin faduwa daga gasar premier sakamakon lallasa west ham da ta yi da ci hudu da daya wannan ya ba da adadin wasanni bakwai a jere da kungiyar ta galaba a gidanta swansea din a yanzu ta daga sama zuwa matsayin ta goma sha hudu a teburin gasar yayin da west ham kuma ta koma ta sha biyar to amma dukkan su suna da maki talatin talatin bai horar da 'yan wasan manchester city pep guardiola ya yi jinjina ga takwaransa na chelsea antonio conte inda ya bayyana shi a zaman kwararre mai fasahar horar da 'yan wasa Guardiola ya bayyana yakinin cewa Conte ya kawo sauyi da ci gaba mai ma'ana ga sha'anin ƙwallon kafar Ingila ba ƙungiyar Chelsea kaɗai ba har ma ga dukkan ƙungiyoyi abokan adawarta. Murtala Faruk Sanyin muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. Muna kawo muku waɗannan shirye-shiryen ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga kuma shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki daya. To ga labaran duniyar amma fa a takaice. Jiragen yakin kasar Turkiya sun kai hari kan sojojin gwamnatin Siriya a yau dinnan Asabar a yankin Afirin na arewa maso yammacin Siriya da ke hannun Kurdawa. Suka halaka mayaka akalla 36 a cewar kungiyar rajin kare 'yancin ɗan adam a Siriya. Wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya ce shirin sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson na kai ziyara Afirka. wata babbar dama ce ta jaddada matsayin amurka na mai taka muhimmiyar rawa wajen karfafa gwiwar nahiyar da kuma jaddada muhimmancin cuɗanya tsakanin juna ƙasar china ta yi gargaɗin cewa za a fuskanci abinda ta kira gagarumin sakamako a tsarin cinikayyar duniya mutum dai shugaban amurka ya aiwatar da shirinsa na sa haraji a ƙarafa da dalmar da ake shigowa ƙasar. duka duka kuma masu aro da aka Allah kamu karshen shirin a daren nan sai kuma can da azubayi da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin zaɓe ko naɗi da Ladan Ibrahim a yau ke gabatarwa. Kamar na madadin Ibrahim ka almasi garba da ya gabatar da labaran duniya da Solomon Abu wadda ya kula da akin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya rika masa a nan nisa Abu Imam Aliyu zan dakata ki sallama da ku sai a jima.